barkan ka da shigowa big 24 tv idan wannan shine shigowanka na farko ka danna subscribe ka danna alamar kararrawar sanarwa mun gode idan ni baka shi za ka je kan bola ka kira sunanta kowane bango ka kira sunanta gabas da yamma kudu da arewa dama da hannu ka kira sunanta duk abin da annan baya za ku zo ku yin bayani in an kira shi kawai samu a jefa a kan bola eh. da duk abinda Allah za ku zo ku yin bayani daga baya yau mun gama sai eh, dawo gama ku dawo ku yin bayani eh. to ya gode